is the voice of America. The following program is in Hausa. Allah labo sashen Hausa ne na murya Amurka akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau 22 ga watan Disamba shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Zahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Da farko ga kanin labaran duniya. A Najeriya fiye da yara miliyan ɗaya ne ciki da kewayen ƙasar tashe-tashen hankula suka kassara neman ilimin su ƙari kan miliyan goma sha ɗaya da ke yankin waɗanda ba sa makaranta. ma'aikatar tsaron amurka ta tabbatar da mutuwar sojojinta shida sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai a birnin kabul a jibuti yan gwagwarmaya daga bangaren yan hamayya sun ce an kashe mutane waɗanda yawansu ya kai goma sha tara lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta kan wasu mahalarta wani taron addini to ma'aikatar da ke kula da sufurin jiragen sama a najeriya ta nuna takaicinta dangane da yadda wani jirgin saman kamfanin aero ya yi amfani da tsani wajen sauke fasinjoji inda yanzu haka ta ba da umarnin a gudanar da bincike Uh, abin tu'ajjabi ne cewa hakan ya faru uh, ba za ka yi zaton a cikin irin wannan zamani ba za a tadda irin wannan amma dai mun cewa ita hukumar da ya kamata ta kula da irin waɗannan abubuwan wato nigeria civil aviation authority cewa lallai su binciko su ga ne ya faru za kuma ku ji cewa a jihar Gombe Najeriya an yi asarar rayuka a wani artabu da aka yi tsakanin 'yan sanda da wasu 'yan bindiga. Sannan kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar mana da filin tsaka mai wuya, amma za mu fara ne da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a najeriya fiye da yara miliyan ɗaya ne ciki da kewayen ƙasar waɗanda tashe-tashen hankula suka kassara neman ilminsu ƙari kan yara miliyan goma sha ɗaya waɗanda ba sa makaranta a yankin baki ɗaya kamar yadda asusun tallafa yara na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana jiya litinin fiye da makarantu dubu biyu a faɗin najeriya da kamaru da chadi da niger ne aka rufe tun sa'ad da aka fara rikicin boko haram rikicin da ya dagula al'amura a yankin ya kuma raba miliyoyin jama'a da muhallansu fitinar inji daraktan asusun mai kula da shiyoyin afirka ta yamma da afirka ta tsakiya manuel fontaine fitinar ta yi mummunar illa ga harkokin ilimi fontaine ya ce rikicin ya hana yara masu yawa zuwa makaranta fiye da shekara guda lamari da ya jefa su cikin hadarin barin makaranta baki daya a halin da ake ciki kuma wasu fasinjoji musulmi da 'yan bindiga masu tsauraran ra'ayin addinin islama suka yi wa bas da suke ciki kwantan bauna a kenya sun kare abokan tafiyar su kiristoci sun ƙi amincewa da umarnin da 'yan bindigar suka ba su cewa su gida biyu mutane biyu sun halaka harin da aka yi a yankin karamar hukumar mandera da ke arewacin kasar lokacin yan bindigar da aka hakikance yan kungiyar alshabab daga somaliya ne suka bude wuta kan wannan mota shaidun gari da ido suka ce wasu fasinjoji musulmi suka baiwa abokan tafiyar su kiristoci hijab ko niqab domin ɓoye kamannin su watakil sun tuna da wani hari makamancin irin wannan da aka kai a yankin abara bara sa'ilin da yan bindigar al-shabab suka kashe mutane 28 waɗanda ba musulmi ba waɗanda suka tilasta fita daga mota jami'an gwamnati da suke yankin suka ce fasinjojin duka suka ƙi bin wannan umarni da 'yan bindiga suka ba su cewa suka kuma dage cewa in sun ga dama su kashe su dukkansu daga bisani maharam suka tafi bayan da fasijojin suka nuna haɗin kai ma'aikatar tsaron amurka ta tabbatar da mutuwar sojojinta shida sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai jiya litinin kan sojojin kungiyar tsaro ta neto waɗanda suke sintiri kusa da sansanin mayakan sama da ke bagram a afghanistan ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai harin tana mai ikirarin cewa wani ɗan kunan bakin wake ne kan babur ya kai harin har ya kashe sojoji goma sha tara ƙungiyar ta ne today ta ce tana binciken wannan lamari sakataren tsaron amurka ashton kati ya ce harin yana tunatarwa kan irin haɗarin da sojojin amurka suke fuskanta a kowace rana a afghanistan kata ya ce harin ya kuma jikkata wasu sojojin amurka biyu da kuma wani ma'aikacinta wanda ɗan kwangila ne fadar white house ta shugaba amurka wato ta aike da ta'aziyya ga iyalan sojojin da harin ya ritsa da su ta kara da cewa ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ɗaukar mataki kan barazanar ta'addanci da ya addabi yankin majalisar ɗinkin duniya tana ci gaba da nanata kiran da take yi wa ƙungiyar taliban ta gudanar da shawarwari da gwamnatin afghanistan a kasar jibuti yan gwagwarmaya daga bangaren yan hamayya sun ce an kashe mutane waɗanda yawan su ya kai goma sha tara lokacin da jami'an tsaron kasar suka buɗe wuta kan maharata wani taron addini a babban birnin kasar jiya litinin shaidun gani da suka ce dakarun sun auna wani taro a wata unguwa da ake kira balbala waɗanda suka taru domin addu'o'i na tunawa da wani shehin malami mai suna yunus musa wadda allah ya rasuwa. rasuwa wasu majiyoyi suka ce tun da misalin karfe biyar na asbahi ne jami'an tsaron sa kai su kan wurin da ake taron kuma suka buɗe wuta kan mutane amma gwamnatin ƙasar ta ce jami'an tsaro sun buɗe wuta ne bayan da wasu mutane dauke da makamai suka kai musu hari a cikin sanarwa da ministan harkokin cikin gidan kasar hassan umar muhammad ya bayar ya ce an kama wasu mutane masu yawa dangane da wannan lamari wani wakilin muryar amurka a jibuti ya ce fiye da wasu mutane goma sun jikkata ƙari kan waɗanda suka halaka labaran na zuwa muku ne daga nan sashi hausa na murya amurka a birnin washington dc rasha ta ce ta samo bayanai daga na'urar ɗaukar magana da aka gano daga jirgin yakin ƙasar wanda turkiya ta harbo cikin watan jiya shugaban hukumar kula da lafiyar zirga-zirgar jiragen yakin kasar sagi benetov ya ce binciken da suka gudanar na kan na'urar ya nuna cewa kashi goma sha uku cikin sha shida na kwayoyin kwakwalwar na'urar duk sun samu wato sun gama yawo sakamakon harbo jirgin da aka yi saura ukun kuma sun samu lahani duk da haka sagi ya ce kwararru za su yi aiki domin fito da bayanai daga cikinsu sai dai aikin zai ɗauki ɗan wani lokaci turkiya ta harbo jirgin yakin na rasha ne samfarin su-24 ranar 24 ga watan nuwamba kusa da kan iyakar da da siriya tana wato zargin cewa jirgin ya keta sararin samaniyar ta ne alkali bari williams da ke birnin baltimore ba nisa daga nan birnin washington dc na amurka ya yana 19 ga watan yunin baɗi a zaman ranar da za a sake gudanar da shari'ar ɗan sandan nan william porter dangane da mutuwar fred gray bakar fatan amurka nan masu taya alkali yanke hukunci sun kasa cimma matsaya kan jerin tuhuma da ake yi wa shi dan sandan a makon jiya za a sake shari'ar bayan da aka gudanar da shari'a sauran 'yan sanda biyar waɗanda su ma suke fuskantar caje-caje dangane da mutuwar shi Fred Gray wadda ya mutu a motar 'yan sanda bayan da suka kama shi suka ɗaure shi da anko. dan sanda na biyu da zai fuskanci kuliya kan zargi game da mutuwar matashin za a fara sa ranar shida ga watan janairu. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya ma'aikatar da ke kula da sufurin jiragen sama a ƙasar ta nuna takaicinta dangane da yadda wani jirgin kamfanin Aero ya sauke fasinjoji ta hanyar yin amfani da tsani a jihar Bauchi. Yanzu haka dai ma'aikatar ta ce ta ba da umarnin a gudanar da bincike kan wannan lamari. kamar da minista a ma'aikatar sanata hadi sirika wato ya shaidawa wakilin murya amurka sale shehu ashaka a wannan tattaunawa da za ku ji ita musabbabin wannan ma'aikata ta sufuri baki ɗanta shine kare lafiyar wanda zai tafiya din amfani da ita to a bisa tsari da ka'ida bai kamata haka ta faru ba amfani da kwaranga don tana iya zamewa mutum ya haɗo ya fashe kai ko ya kare kafa saboda ka mu a ma'aikatar sufuri abinda muka fi dauka mafi ala wanda ya fi shine wato kiwon lafiya wanda ke amfani da wannan eh, na'ura ta sufuri ko kuma wata hanya ta sufuri saboda ka ya zama daidai da musabbabin kawo gwamnati wato ta kare lahiyar al'umma da kuma dukiyoyinsu wannan kari eh, ne bisa ga ah, babban musabbabin samun gwamnati saboda idan muka ga an yi wa irin wannan abin barazana wato kiwon lahiya ta mutane barazana tilas ne mu miƙe tsaye mai abin da ya kamata wannan ba daidai bane ba abin tu'ajjabi ne cewa hakan ya faru ba za ka yi zaton a cikin irin wannan zamani ba za a tadda irin wannan amma dai mun cewa ita hukumar da ya kamata ta kula da irin waɗannan abubuwan wato nigeria civil aviation authority cewa lallai su binciko su ga ne ya faru wanda kuma duk aka samu da laifi ko kuma da sakaci ko kuma da kyalewa wannan abin ya faru da gangan to eh, dokar da aka tare da za ta hau kan shi ɗari bisa ɗari. To minista Hadi Sirika baka ganin cewa ko ko mutane suna ganin cewa kamar sakaci ne na gwamnati shi ya ja wannan abu a filin jirgin saman jihar Bauchi? A ba haka bane ba ai kowane kamfani yana da waɗanda suke kula da shi misali kamar tashar mota ce kowace tasha tana ɗan ta. to kaga idan ɗan kamasho eh, ya je wani abu na daban ai baka ɗora wa eh, hukumar karamar hukuma ta gina tashar laifin abinda da ɗan kamasho zai je a can sai dai ka shi da sarkin tasha. minista hadi sirika kenan to daga batun harkar sufurin jirage sai na wata gama da aka yi tsakanin 'yan sanda a jihar gombe da wasu 'yan bindiga lamarin da ya haddasa mutuwar 'yan sanda uku da wani farar hula ɗaya daga bauchi ga rahoton da abdulwahab muhammad ya aiko mana TSP faji attajiri shine kakakin hukumar 'yan sandan a jihar gombe ya yi mini ƙarin bayani kan afkuwar lamarin a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho. abin da ya faru shi ne wa'annan yan bindiga ka shigo mana sai mu suka same su sai suka yi wannan da'asa amma mutanenmu suka ba su faɗa hmm. wanda ya sa ba su samu sun doka komi ba wannan gurin amma sun samu mutanen mutanenmu sun jikata amma sun tashi da su ma muka haɗe su sun samu raunuka eh. yanzu muna mai gaya ma jama'a cewa duk wanda ya zo yana neman a mishi jinya wajen samun harbi daga bindiga a gaya mana saboda haka wannan abin an fara bincike muna so in an gama bincike tukun na kira kuma mu bayani to mun samu labarin kun yi asarar mutanen ku guda uku da kuma wasu fararen hula eh haka ne hmm. abin da ya faru wasu mutane mu wanda suka samu sun tsayin daka da suka yi musayan wuta isa hmm. do mun samu jikata amma ban samu sun dauka komai ba wannan gwai. Hmm. kuma mun samu ram yan sandan mu guda uku farin kaya kwa farin kaya guda daya saboda haka mutane hudu kenan 'yan sanda uku farin kaya ɗaya wanda suka rasu. Eh haka aka yi. Mutanen gari muna mai gaya musu cewa duk abinda da suka gani wanda ba daidai ba ne su yi mana bayani kuma akwai abinda muna ce community policing wanda muna shiga cikin mutane mu gaya musu shin me suke gani wanda ya fi damun su a wannan anguwar su muna masu aiki da su kuma yanzu muke magana da kai muna sentiri muna komi kuma muna masu aiki da jama'an gari sai dai zuwa wannan lokaci har yanzu babu bayanin cewa ko an iya kama wasu daga cikin maharan abdulwahab muhammad mira amurka daga bauchi a najeriya gargaɗe mai gina gina mara lagai da abdulwahab muhammad to yanzu karfe goma sha biyu ne na dare da minti kusan goma sha uku a nan birnin washington dc kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya shi ya cancanta a baiwa wannan kujeran ko a'a tsakaninka da allah kuma ka yi tunanin ran da za ka koma ga ubangijinka in kana magana tun da kana so ka yi maganan allah ka ji tsoron allah wannan abu mutumin nan ba kai ya kamata ka ji tsoron Allah wallahi wallahi saboda mu mu wallahi ni fa musulmi ne safaye ne eh, malam shafi ni musulmi ne kuma wallahi a cikin musulunci ma Allah ya yi maganar adalci jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da ko a wani sabon shiri na tsaka mai wuya to ganin cewa yahaya bello shine dan kabilar ibira na farko da aka taba zaɓe a matsayin gwamnan jihar kogi wakilinmu mustapha nasiru batsari ya tambaye shi tasirin hakan to kai dan kabilar ibira ne bisa ga dukkan alamu kuma yan kabilar gara yawancinsu mun lura ba su ji daɗin wani al'amari ba ya za ka jawo su domin ka ji daɗin tafiyar da harkar gwamnatin nan ta kogi da allah ya ba to kuna jin cewa ana yin mutanenmu suna son powership powership powership this is the first time da mulki zai bar su so dole ne su ma mai yiwa ba su gamsu ba to sai da na dinga ba su hakuri su yi hakuri su ga abubuwan da zan aikatar irin development da zan kai zan kawo wannan jihar kowa zai gamsu ba zan yi kabilanci ba insha Allah sabon gwamnan jihar kogi yahaya bello kenan to mun ji tashi to amma ya sauran yan kogi suke ji su menene nasu ra'ayi game da wannan canjin da ya zo jihar su sunana alhaji musa nasiri daga lakwaja a'a to ai rashin daɗin bello ba wai eh, as an individual ko kuma kan matsayin mu ba ma son eh, bello audu ya sha faɗa yake cewa ni ne zan yi power shift abin da ake nufi ni ne zan ɗauki mulki mu ba ƙananun ƙabilu saboda ka shi ya bello ba wanda ke cewa baya son sa a sai halayensa da ya nuna tun da ya faɗi firamare bai sake zuwa ba kuma daga lokacin da fura aka yi firamare har zuwa lokacin da audu ya mutu lokacin ya riga ya na national secretary ba su da dama su dauko ni domin daga tsakanin doka shine kwana 90 bayan firamare in wani abu ya samu wanda ya ci firamare za a kawo biyu daga mutuwan audu zuwa firamare kwana casa'in da uku ka gani kuma su national sun gaya mutanen jihar kogi cewa za a yi firamare a fidda eh, gwani daga ciki wanda zai replacing audu abin mamaki daga karshe kawai suka zauna ba yi primary ba saboda sun bi abin da antony general ya faɗa antony general kuma ya faɗa abin da ne a ra'ayinsa amma yanzu ku matsayin ku matsayin mu muna so ka san wani abu bai taɓa faruwa a najeriya ba so matsayin mu shine za mu ga cewa an samu kotun da ta fassara wannan saboda gobe haka ne jami'ar apc tana barazanar cewa za ta sami mutumin da za ta hada da yahaya bello su yi aiki tare da shi tunda mutumin da ya tsaya da marigayi abubakar audu wanda aka so a hada da shi yahaya bello wato james a don falake ya ki a tafiyar nan da shi ha kuma jam'iyyar tana nuna cewa za ta san mayar da za ta nuna shi falaken rashin jin daɗin ta wasu na cewa ma watakila kujerar shi ta majalisar wakilai ita kanta tana cikin hatsari To a shirinmu na farko da ya gabata in ka samu saurarin shi zaka san cewa muna jin fafatawa ne tsakanin honorable sha'aban shu'aibu tsohon shugaban karamin hukumar mulki ta kotun karfe wanda kuma yake goyon bayan shi sabon gwamnan da aka zaba a hayya bello da kuma muhammad bashir abdullahi da ke tare da shi falaken wanda shi muhammad bashir din tsohon sakataren watsa labarai na marigayi abubakar audu ne to a wancan shirin mun kwana ne ko mun ja birki ne inda muka tsaya da wannan tambayar da muka yi wa shi honorable sha'aban Alhaji Shaban bari in tambaye ka akwai magana da kai dazu ce kuna aiki da abin da doka ta ce mi doka ta ce ne game da idan wannan irin al'amari ya faru a tsarin doka. Yawwa iri al'amarin nan ai an duba sosai cikin doka ba wai mutum ya ce yaya shine muna so mu sa shi da karfi ba ne ai doka ne shi ya yi primaries shi falefe bai yi primaries ba akan wannan abu shine aka duba kuma fati. ya zauna ya duba ba wai yana so inda ana so a duba fuska mutum ko yadda wani abu na ai ga kowanda suka kamar cin dike da kowa suna cikin campaign ko ba ka ba amma an duba abun da shari'a ba zai iya kama mu ba saboda apc ya samu nasara tunda mutumin nan ya sa kan shi a cikin wannan abun tun daga farko ko ya aka yi shine ya yi second ya samu 700 votes to tunda shine na biyu wannan abu ya faru fati ya duba akan cewa shine ya kamata a bashi shi yasa fati ya duba ba wani abu bane bara tambaye ka na farko ka ce saboda saboda an hana shi yayan bello ya kawo mataimaki wannan kadai ya isa a ce ya yi walking against in party kada ya mafati aiki kai baka wannan ya isa wannan is not enough reason kana so ka ciki barin ga maka wani abu in kana magana tun da kana so ka yi maganan Allah ka ji tsoron Allah wannan abu mutumin nan ba kai ya kamata ka ji tsoron Allah wallahi saboda mu mu wallahi musulmi ne ne eh, ni musulmi ne kuma wallahi a cikin ma Allah ya yi magana adalci ni musulmi ne kuma amma ni adalci ne saboda Allah ya ce a yi adalci. Taso ba dan Allah. Ka bari magana addini wannan bata taso ba. Magana da ake yi. Sai magana Allah ya ko. Ba ba shi opportunity na shi a sa shi ya zama yana cikin abubuwan da ya kamata ba na ɗaya kenan. Na biyu eh, da ya zo jimana ya je ya kai wannan abun kotu cewa shi ya fi cancanta a bashi a lokacin kai kana kotu da mutum sai in ka bi shi ai dole ne za a samu problem ya za ka yi ka ce mutum kotu cewa wannan wannan mandate bai kamata ya zama nashi ba naka ne don Allah ya annabi tambaye ka guda ka tambaye shi don Allah ya annabi question ɗaya kawai zan tambaye ka Alhaji Amina Honorable James Abiodun Faleke shi ya cancanta a baiwa wannan kujeran ko a'a tsakaninka da Allah kuma ka yi tunanin ran da za ka koma ga ubangijinka eh, zance firamare ba kana magana firamare ai firamare duk lokacin da aka yi firamare aka samu wanda ya nasara kuma daga baya wannan ya je ɗauki to bari an sama tambayar da kai eh, eh, alhaji bashir tunda ka tambaye shi bari ya karba maka mana ga amsa mishi tambayar shi ina jin ka ranan da aka yi inec suka tashi suka ce that was on 22nd suka yi bayani akan cewa a election na kogi state is inconclusive daga ranar ne faleke ya yi losing mandate ba za a yi abu ba hujja ba a a ah, ah, ah, tsaya tsaya malam shaban ban yadda da wannan magana ka idan ka ce daga ranar da aka ce zaɓe bai kammala ba daga ranar falike bai zaɓu ba abin da aka ce ba a gama zaɓe tsaya tukuna sakamakon zaɓe bai cika ba ba a ce wai wani abu ya samu zaɓen ba ko ko ba a yi shi daidai ba abin da aka ce bai cika ba ta yaya za a ce don an ce zaɓe bai cika ba kuma na ji sau da yawa ina zuwa ina zuwa sau da yawa mutane suna kokarin su kawo misali abin da ya taba faruwa a adama da atiku abubakar da abin da ke faruwa a kogi bambanci su su ne a tsakanin atiku da boni haruna an yi zaɓe an gama sannan obasanjo ya ce atiku ya je ya masa mataimaki a kogi ba a kammala zaben ba abinda hukuma ta ce ba a kammala zaben ba to kana nufin eh, cewar da ba a kammala zaɓe yana nufin kenan zaben da aka yi ya haramta tunda ba kammala ba ai zaben bai haramta ba tuku to ko bai halatta ba idan an gama ne kamun mutumin da mariga yana ya tafi dole ne magana adamawa zai zo daidai amma tunda ba kammala election din ba shine wurin da akwai problem kenan eh amma abin da kace ah. daga daga ranar da ana ta yi wannan magana daga ranar faliki kuma ya baya da yancin eh, ya ce shi ga matsayin shi wannan daidai ne eh bai da yanci bai da wannan karfi ba duk da INEC bai declaring cewa ai wini ai gama election ba shi kuma bai da wani karfi ya ce wannan abun nashi bane Mm. to amma eh, to ina zuwa ina zuwa shaban eh, to kai Muhammadu Bashir wasu na cewa kuna son kuma yadda zaben gwamnati nan kamar gado wato tunda Abdu ya rasu dole ne sai shi Falaki ya gaje shi eh, abinda kuke kokarin ku eh ya za ya ce zaman can gado ta ya an taba haka ba taba ba falake da audu sun samu joint ticket a suka yi flying ticket din apc a zaben da aka gudanar Hmm. kana ji na eh. zaben da aka guda tare suka yi fighting zaɓe suka samu zaɓuɓɓuka shi ma falin ma ya samu zaɓe hmm. tare suka yi joint ticket so zancen gado ma bata taso ba audu na ya fi audu ne ya fi shi audu ba mutumin igala ne falake kuma mutumin oku berebe to me ya da sun ba ticket ba so zancen gado ma bata taso ba kuma yana magana yana cewa na ji shi yana magana cewa eh, eh, eh, wanda ya zo na biyu shi ya kamata ba ta yaya bara ina so in dan fahimtar da shi abu kaɗan yawa in bai gane ba bara fahimtar da shi na farko ranar da aka kammala primary aka samu wanda ya yi nasara wannan ya zaɓi mataimakinsa har aka zo ranar zaɓe aka yi zaɓe an gudanar da zaɓe shi mariga ya kaɗa zaɓensa shi ma eh, fakalake ma duka an gama an haɗa komai ana kiran result in fa an gama collation ma shine Allah ya ma audu rasuwa ko ba haka ba in da ce audu ya rasu ne ranar ashirin ga watan Nuwamba da shi ke na falake ne zai zo a ga yaya bello ne zai zo tun da shi ne na biyu amma ranar zaɓe an gama zaɓe fa shi ne audu ya rasu ta ya kuma za ce wanda suka yi joint ticket tare da shi shi falike din a ce wai an sauke shi gaba daya an ja kawo wani wanda ba ya yaki apc ma ranar zaɓe. kuskuren da kuna yi ba gama zaɓen ba ba gama zaɓen ba ai aka yi zaɓe ranar asabar to ku da aiki to bari mu tsaya nan sai Allah ya kaimu mu rana wa yau in Allah ya nufa mu dawo mu ci gaba da wannan shiri yanzu muna godiya ga shi Muhammad Bashir Abdullahi da kuma Sha'abun Uhinoyi Shu'aibu tare da musamman wakilin Mustapha Nasiru ba tsari da ya taimaka muka ga hada shirin nan muka kawo muku shi a madadin su duka ne ne Ali Mustapha Sakwato a Washington to Ali sai mu ce kai ma sannan ka da aiki ta albarkacin bukukuwan kirsimeti da ake shirin tunkara nan da wasu 'yan kwanaki ga wannan sako daga pasto sama'ila labo Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people, both near and far Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Ina yi wa Ubangiji Allah maɗaukin sarki godiya domin wannan zarafi da ya bamu da alheri kuma da ya yi mana mu ratso dukan wannan shekara har zuwa waɗannan lokatai inda muke shagulgula na hidimar Kirsimati. Wannan hidimomi kowace shekara yayin da muke shirya su yayin da muke gudanar da su suna ba mu damar mu tuna da abubuwa na alheri waɗanda ubangiji allah ya yi mana sannan kuma mu ɗauki waɗansu kanu maganganu waɗanda za mu yi tattalawa a kansu dangance da zamantakewar mu da kuma irin tasirin da ya kamata wannan zamantakewa ta kasance da ita a zaman mu cikin al'umma. shi yasa a cikin wannan shekara ubangiji ya yi mana alheri mu bayyana cewa dalilin zuwan yesu almasihu a cikin duniyan nan shine domin ya sulhunta mutane da allah sannan kuma ya ba mutane damar da za su yi sulhu tsakaninsu da junansu wannan kan magana ko kuma wannan shaɗara tana da muhimmanci dangance da zamantakewar duniya yau idan muka ga irin yadda ake ta zubar da jini da hallakar da rayuka muna bukatar mu yi kuka ga allah shi wanda yake sulhunta mutum da shi kansa domin ya sulhunta 'yan adam tsakaninmu Madalla Pastor Sama'ila Labo kenan yanzu kuma ga sahabi ya dawo da labarai a takaice. Najeriya fiye da yara miliyan ɗaya ne ciki da kewayen ƙasar da tashe-tashen hankula sa kasar neman ilminsu ƙari kan yara miliyan goma sha ɗaya waɗanda ba sa makaranta a yankin baki ɗaya. a halin da ake ci kuma wasu fasinjoji musulmi da 'yan bindiga masu tsauran ra'ayin addinin islama suka yi wa bas da suke ciki kwanton bauna a kenya sun kare abokan tafiyar su kiristoci sun ki amincewa da umarnin da 'yan bindiga suka ba su cewa suka su gida biyu bisa addini da suke bi. ma'aikatar tsaron amurka ta tabbatar da mutuwar sojojin ta shida sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai jiya litinin kan sojojin kungiyar tsaro ta neto waɗanda suke sintiri kusa da sansanin mayakan sama da ke bagram a ƙasar afghanistan a jibuti yan gwagwarmaya daga bangaren yan hamayya sun ce an kashe mutane waɗanda yawan su ya kai goma sha tara lokacin da jami'an tsaron ƙasar suka buɗe wuta kan maharata wani taron addini a babban birnin ƙasar a jiya litinin rasha ta ce ta samo bayanai daga na'urar ɗaukar magana da aka gano daga jirgin yakin ƙasar wadda turkiya ta harbo cikin watan jiya shugaban hukumar kula da lafiyar zirga-zirgar jiragen yakin ƙasar sage banetov ya ce bincike da sa gudanar kan na'urar ya nuna cewa sha uku cikin sha shida na ƙwayoyi da ke na'urar duk sun gama yawo sakamakon harin To masu aro abin da ya saka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma da anjima za mu zo muku da wani sabon shiri na hantsi da izinin Allah yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya tani gabatar da shirin sai Julie Lathis Gresham da ta hada shirin baki ɗansa da kuma injiniyan mu Jimmy Cook. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.